Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe, a kuma ko'ina a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Dakarun Amurka da na Koriya ta Kudu sun harba makamai masu linzami cikin teku a bangaren Koriya ta Kudu a zaman martani ga harba makamai masu linzami da za su iya ratsa nahiyoyi da Koriya ta Arewa ta yi jiya Juma'a. a wata sanarwa da runduna ta takwas ta amurka ta fitar ta ce rawan dajin da suka yi sun yi amfani da makamai na kwarai da suka hada da makamai masu linzami samfuri guda biyu ɗaya daga amurka ɗaya kuma da koriya ta kudu haɗawa da amfani da makaman babu wani bata lokaci ko kuma wahala kuma suna iya afkawa kan duk abin da aka saita su a kai wato ko da da munin yanayi kamar yadda rundunar sojin ta faɗa wani jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya gaya muryar amurka cewa an fara rawar dajin ne da misalin karfe biyar da rabi na yamma agogon washington jiya juma'a sanarwa da fadar white house ta fitar jiya jim kaɗan bayan rawar dajin ta kira gujin makamai masu linzami da koriya ta arewa ta da cewa ganganci ne mai hadari wadda zai kara mai da kasar saniyar ware sanarwar ta ce amurka za ta ɗauki dukkan matakai da suka wajaba na kare kanta da kuma ƙawayenta da suke yankin Fadar White House shugaban Amurka ta ce shugaba Donald Trump ya amince da sabbin takunkumi da majalisar dokokin ko kuma majalisun dokokin Amurka suka kaka ba a Rasha kuma yana shirin sanya hannu kan kudurin ya zama doka. A cikin wata sanarwa jiya jima'a da sakatariyar yada labarai ta Fadar White House ta bayar ta ce shugaban ya yi nazari kan dokar wacce ta kunshi sabbin takunkumi kan jerin masana'antun kasar Rasha. hakanan dokar ta bayo majalisun dokokin ikon su ta haka duk wani yunkuri da shugaba trump ya yi na ɗage takunkumin birki gwamnatin trump ta yi adawa da sabbin takunkumin da majalisun suka ɗauka domin ladabtar da rasha saboda katsalandan da ta yi zaben shugaban ƙasar na amurka a bara fadar ta white house ta ta dage cewa akwai buƙatar a sakar mata mara a ƙoƙarinta na inganta dangantaka tsakaninta da ƙasashen biyu amma bayan watanni suna gudanar da bincike dan wato dangane da tuntuɓa tsakanin jami'an rasha da wakilan kwamitin yakin neman zaɓe na trump yan majalisa daga duka jam'iyyun biyu sun amince kan buƙatar ɗaukan ƙarin matakai masu gauni tuni da rasha ta mai da martani ta wajen gaya amurka tilasta rage jami'an da ke ofishin diflomasiyyar ta zuwa 455 daga yanzu zuwa ɗaya ga watan satumba. haka nan rashin ta ce za ta hana ofishin jakadancin na amurka amfani da wasu wuraren adana kayayyaki da kuma wani gidan hutu da take da shi a cikin ƙasar. shugaban amurka donald trump ya canza shugaban ma'aikata a fadar white house reince prebus wadda ya mai gurbin sa shine janar john kelly mai ritaya wadda kamin wannan canji shine ministan ma'aikatar tsaron cikin gida ta amurka a makonnin baya bayan nan dai shugaba donald trump yana mai da pribus tamkar saniyar ware ta kai ga sabon ma wato ta kai ga sabon sakataren yada labarai na na fadar White House din ya ambaci previous din a zaman mutum wanda ke da matsala ko kuma yake da matsalar wato tabuwa eh, da yake magana da wato da take magana da manema labarai a maraicin juma'a sakatare yada labarai a fadar haka. bi sanders ta ce tun mako biyu da suka wuce ne shugaba trump da rins priebus suka fara tattaunawa kan wannan canji a hira da yi da tashar talabijin ta cnn bayan da ya murabus priebus ya ce shugaban na amurka yana so ya kawo canji ina ji lokaci ya yi daidai domin sauya fasali in ji Priebus abu ne da a ganin fadar wadas hakan ake bukata Brevis ya ci gaskiyar magana tun ranar Alhamis ya mika takardar murabus amma sai a Juma'a aka bayyana wa a duniya. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. A Pakistan kotun kolin ƙasar ta haramta wa Prime Minister Nawaz Sharif rike kowane mukami kuma ta bada umarnin ya yi murabus nan take. kakakin ofishin prime minister ya ba da sanarwa jim kaɗan bayan da kotun ta bayyana hukuncin ta cewa prime minister sharif ya amince da hukuncin kotun duk da cewa yana da matukar shakku ko ja da matakin da kotun ta ɗauka duk da haka ya yi murabus hukuncin ya yi la'akari da cewa saboda ya gaza bayyana kadarori da ya mallaka a ƙetare a takardun neman takara a shekara ta 2010 kuma ya sake gabatar da ya kasa bayyana kadarorinsa na ƙarya bisa rantsuwar da ya yi a matsayinsa na prime minister labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirin a abar ya huce. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Gara na daki, na masu abin mamaki, To, ga gidan To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin da fatan an waye gari lafiya Usman da fatan ka waye gari lafiya zan ce. Eh lafiya lau malam hira ya aiki. Aiki alhamdulillah na san kana wata duniya da ba amma ba maganan wannan zamu yi ba. Mm. Haka. To a kafin mu shiga cikin shirin namu na yau ina son yi amfani da wannan dama Usman domin miƙa saƙon ta'aziyya ta zuwa ga dukkan 'yan uwanmu musamman ma Alhaji Mai Dawa da su Ahmed Mai Dawa wanda aka fi sani da suna Ahmadu Kyaftin da Bashir Mai Dawa da Baban Gobba da Umaru Sa'idu da dai duk 'yan uwa nan bauchi saboda rashin da muka yi na kyaftin misbahu mai dawa wanda ya rasu a jihar borno wanda kuma yau asabar dinnan insha Allahu ake shirin za a yi jana'izarsa a nan maiduguri da fatan allah ya ji kanshi tare da dukkan waɗanda suka rasa rayukansu a wannan lamari Allah Ubangiji ya ji kansu kuma Allah Ubangiji ya ba da wato haƙuri na jure wannan rashi da aka yi wanda babban rashi ce. Eh, to ni ma a madadin sashen hausa gaba ɗaya na murya amurka da dukkanin mu kai ma kanka muna maka ta'aziyya mala ibrahim allah ubangiji kuma ya kara amin suma amin usman allah ubangiji ya bada lada ga gaisuwar wannan fili na abar ya huce nan zuwa ga alhaji garba na hali kamba da manjosani t uba station manager na gidan rediyon sojoji da ke abuja wato armed forces radio kenan na abuja sai alhaji abdulkadir sabo barwan giyaɗe tare da muhammad sabo turakin giyaɗe sai almustapha haji sufi a baucin yakubu tare da dukko buba bukkoyim a jihar zamfara ga gaisuwa da saƙon fata alheri nan zuwa ga iyalan Salam Musa Dutse da Abdulmajid Usman muna taya su murna auren 'ya'yansu wato Musa Suleiman Dutse da Mariya Ummi Abdulmajid wanda insha Allah za a yi yau a Asabar 29 ga wata a masallacin Usman ba Usman ba zan ce Umar ibn al da ke kanan dabo ah, da fata Allah ya sanya alheri ga wata gaisuwar Uh, irin wannan zuwa ga cp hassan shima wato controller mai kula da ayyukan hukumar kurkuku ta najeriya jihar bauchi tare da amaryarsa ma asiya shehu dan fulani wadda yau ake daura aurensu da misalin karfe goma sha ɗaya na rana a fadar mai martaba sarkin bauchi allah ubangiji ya sanya alheri muna mika gaisuwa zuwa ga alhaji musa mai nama gangare a garin babaldo a jihar jigawa sai alhaji idris adamu sangare tare da iyalansa da dukkan abokansa da fatan suna na lafiya a wukarin jihar taraba haka kuma muna gaida sa'idu abbas dan sadau shi ma da fatan cewa yana nan lafiya ga dan ban gaisuwa zuwa ga salisu ko kuma ce salihu isa fana sai garba salihu dila tare da dukkan kansiloli na apc sai kuma mai sauraronmu wato mustapha salisu sani da sanusi salisu zango sai sani muktar alawi tare da suleiman ibrahim liti da nuruddin muhammad sai alkasim ibn ali tare da mujahid abdulsalam da suleiman muhammad j kumo sai bello muhammad bello tare da aminu isa sai a musa abdulrahman da sani abubakar dogo da sunusu salihu kanje sai Sa'adiyya abdulkarim Hajiyatu tare da abdullahi sunusu salihu kanje da mu'az alawo sai lawal yahaya dukkansu da fatan suna nan lafiya to sai in ce ni ma zan fara sakon gaisuwar na bari ya huce ne ta hanyar gaida hajiya hafsat muhammad baba wanda aka fi sani da mami sai kuma gaisuwar fatan alherin da na bari ya huce zuwa ga kawun maryamu wato matawallan bugaki hmm, haka <laughs> yau wato bayan wannan kuma sai in ce to sabon gaisuwar fatan alheri na bari ya huce zuwa ga rahama surace da anas gumal sai gasar fatan alherin zuwa ga usmanu zarmakoyi hmm. sai bashir a kolo da kuma allah amin kanoma sai gaisar fatan alherin na abin ya huce zuwa ga sadiq ahmad da kuma abubakar aliyu sai kadir hamza niyeli da kuma honorable ibrahim sarki hmm. sai a badarawa kenan a sai kabiru dan gwale da kuma salim abubakar sai da surfata alherin na abin ya huce zuwa ga mustapha muhammad sabo da kuma yakubu usaini sai usaina yakubu ta kuma sai abba waya da ruwai da kabir da salim ahmad badaru sai da surfata alherin na abin ya huce zuwa ga aliyu muhammad lawal da bashir kabilu da kuma babba rufa'i da fatan alherin abin ya huce zuwa ga fatima sidi da angela ahmed da kuma da su fatan alheri zuwa ga a haya da salisu suleiman gaisuwar fatan alherin bari ya huce zuwa ga abdulkarim baba aminu hmm. ma'aikaci a jaridar daily trust sai kuma anti sadiya a kaduna a Najeriya da su fatan alherin na bari ya huce zuwa ga zainab usman da kuma ma'u umar gaisuwar alheri na a bari huce zuwa ga aisha usman abdulkadir da kuma zainab abdullahi da ke birnin zazzau aka gaisuwar fatan alheri na a bari huce zuwa ga musa yahaya da yusra ahmad waziri sai daga ƙarshe hadiza usman da abubakar da kuma fatima hamu aliyu sai na yan muktar da kuma Mrs. Mahmud sai Shabilu Abubakar Adam rike da Usman Lawal da Abdulkadir Lawal a gidan rediyon tarayya na Kaduna. Wannan shi ne sabon gaskiya da fatan alheri da kuma fatan sun ji wannan sabon gaskiya na Abuja. Haka yake Usmanu. mamansu kwai To Usman uh, ka san ni ban taba jin Bahaushe yana ce Sokoto ba sai a cikin wannan waka. <laughs> Ka lura da wannan ko in dai ba haushe ne sai dai ce Sokoto saboda turawa ne ma da ba su iya faɗin Sokoto ba suke rubuta shi Sokoto. Aina eh, ai na taɓa tuna sanda muka yi wata rana muka ɗan yi magana nake cewa a rubuce da muna fassara na ce wai sokoto zan sa ne ko sokoto ke cewa a turawa fa ke cewa sokoto yawa <laughs> na san ba wuce na cewa sokoto gaskiya yawa sokoto ai ba mai bakin ya baci hmm. <laughs> ga wannan ma ya buga nan ya yi nashi gaskiya cikin wannan amshin ba yawa da da karin waka neman karin waka ko ya kwanta amma ko a karin wakan nan in ka jin aka ce sakkwaton ai dai sakkwato zai tafi eh yawa zai mafi zai mafi eh. shiga kunnen bahaushe sosai in an ce sakkwato din eh. yawa amma sokoto din nan ka san wato duba sokoton shekara da ya bar duniya eh, ina ne kuma sokoto ina ne sokoto <laughs> Eh, wannan makon da mun ji wakokin ah, ah, Nazir Ahmad sosai sosai saboda ah, na tuna jiya a filin jiya Juma'a a nan shirin yau da gobe ma an yi hira da shi kuma an sa an sa wakokinsa ga shewa bari ya huce ma muna sa wakokinsa ko da yake waka farko da muka sa din nan ta wani yaronsa ne waƙar da jalon ibrahim jalo gani wato sarkin zangon duku a sk ne ya rera wannan waƙar ba shi nazir ba ana kiransa sk na nazir mm. eh. haka ne a na gaba sakon shi a yana a instagram din mu yake yana mun godiyan cewa ya je an sassaka abubuwan su na ceto ya yi godiya ga yau da gobe da aka yi da ceto mu ma muna godiya mm, haka mm. <laughs> a usman a makon da ya shige kace akwai labari na eh, ko batun rainin hankali ne tsakanin eh, ni da babarbare. Da babarbare, mm. akwai ina ga ban sani ba ko na taɓa faɗan wani makamancin shi akwai lokacin da nake maganan wani babarbari da ne wanda kullum babarbare nan sai zo yana hantarar suna zaune a majalisar su. Mm. ashe ba fulatanin nan dai yana ta jin haushi shi da abokinsa suna zaunan bare bare su duka ne fulani su mm. sai zo kamara ba fulatani ba wayo kaza kaza kaza shi na ashe ba fulatanin duk wannan zancen wai da ake shi ya yi tanadin mugunta guda biyu mm. kuma zai nuna masa cewa ya ji shi wayo zai fada muguntar kenan <laughs> saboda haka ya je ta ɗaya ya je ya wuta mai kai mm. ya saka ta a cikin kuje ya zuba mata ruwa kafin mm. za ta yi tsatsa mm. ta mata wurin wata uku duk sanda ake shi zuwa yana tsokanan na wuka na a cikin kuɗi tana ta tsatsa ya cire ta to sannan kuma da ya rage saura kamar kwana biyu amfani da wuka mm. sai ya je ya sake akuyar babarbare sai ya kai ya je yanka ta sai ya buɗe bakin da ni haka ya jaro hanjinta sai ya ɗan ajiye bakin hanjin shi kenan kai kai babarbare na farko da ka zo ya Eh, babulatin ce kuna kuna shewa ba mu da wayo ko ba mu da wayo to in kai kana da wayo wannan wuka mun yi mun yi mu shirai shi a kishirwa sai mika masa hmm. shi ne babbar sai karɓo ka jaja jaja ta makale jaja jaja ta fita kawai ka san in kana kokarin yin abu za ka yi kai duka hmm. kai ta wurin wuyanka hmm. ta matar da a kan wani na ja tiyam da tiyam ka tafi da gefen wuya kawai to kafin sai lubu tsaurin shaka dan ba fulani ne eh, madi ta ta zare <laughs> ta zare yawa kan yaga jini char char sai sai babbar bare ne kama kan mai kan shi ya zare wanka a a shekar aka sai kai yana shi ta ga dole sai magana ce kai shi sai na karshe na uku mm. sai shi kai ma ka je hanji a jikin katangar sa inda kana da karfi da dabara ka je ka zare hanjin sa mu gani hmm. a hanjin banza eh je kama bakin hanjin ya dinga ja ya ya ya ya sai akwai tana kasan bayan jannu hmm. ya da gama zare hanjin nan tak ya ce kai ma ka zare shi ya ce to lai ka bai ka dole ne ka bai to akwai sai ga akwai sace ce da suka rufa ne suka yi daji har yau ba a gansu ba a bisa yadda aka aiko da labari <laughs> <laughs> idan na ji kauna tana kamar na taɓa so in faɗe shi sai ya zama lokaci bai gwamma na ƙara labarin ba. <laughs> To ina fata dai ba kai ne madin ba. A ina. Wato kaga dai fulatin ya nuna yana da kwanye. Ya nuna cewa eh, yana da ya nuna cewa yana da dabara kenan. Yana da dabara gashi dan kaga dai bai sa wukayen kamar da bari a shara. Mm. Ya zare da kanshi ya zare wukayen kauya. Ya yanka wuyarsa da kansa. Mm. Kuma ba shi ya zaro hanji ba. kuma ba shi zaro hannu ba shi ya zaro hannun kawai kuma a shi tashi an yi ba a yi ba ke an yi ba a yi ba kwarai da gaske shi ne ne to gaskiya da labarin wancan karin ne na bare da da fulani to an yi ba sa za ka ji na zai Usman za mu dasa aya nan saboda lokaci ya kawo jiki sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Amin su amin. Madalla masu. Amin sun amin Usmanu. Hmm. Ah, Allah Ubangiji ya ba da lada kuma muna sake ah, mika sakon ta'aziyar nan zuwa ga hmm. shi mahaifin Captain Misbahu wato Alhaji Mai Dawa tare da 'yan uwa irin su Ahmed Mai Dawa wato Ahmadu Captain da Bashir Mai Dawa da Baban Gobba ah, da dukkan sauran 'yan uwa muna taya su wato jaji na wannan rashi da muka yi gaba daya Allah ubangiji ya ba mu haƙuri na wannan babban rashi da muka yi masu sauraro sai makon gobe da Allah ya nuna mana Allah haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.